addu'a liman qala ghafara Allahu laka larabawa suna da ɗabi'a mai kyau sahabbai da tabi'ai musamman waɗanda suka tun da karantarwar annabi haka kawai mutum ya zo sai ce ghafara Allahu laka gaisuwar da za ku yi sai ce ghafara Allahu laka Allah i gafarta ma shikenan ba wai barka dai barka dai ba haka ba a ghafara Allahu laka ko kun gaisa da mutum za ku rabu sai ka ce da shi ghafara Allahu laka Allah ya gafarta ma shi kuma da aka ce mai Allah ya gafarta maka sai ce walak kaga ba dogon turanci walak walaka ma'ana kai ma din Allah ya gafarta ma shuf kalimat muhimma ghaliya kalmomi masu muhimmanci masu tsada da ya kamata mu rinka amfani da su wajen gaya wa 'yan uwanmu da zai nuna mana kaunar juna wannan hadisi na kafaratul majlis su tirmizi su abu dawuda suna sa'i suka garwaito shi kuma hadisi ne ingantacce na aisha ta faɗa cewa manzo Allah bai taɓa zama a wani wuri ba ko ƙur'ani in ya karanta ko salati in yayi ko addu'a